hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya yi daidai da ishirin da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri na suratu daha yau za mu tashi wa yas'alunaka anil jibal أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا نعم to kafin mu fara tafsiri akwai tambayoyi da ɗan dama kaɗan daga cikinsu su ne ga sunan assalamu alaikum sheik allah ya ƙara wa malam imani da lafiya malam ina buƙatar ƙarin bayani game da 'yan ƙur'aniyu domin jiya na ji bayanai masu ratsa zuciya game da su shin ya halatta ya halatta mu daina hudda da su to a dangane da tambayan da kai kan 'yan ƙura'aniyun shi wannan suna 'yan ƙura'aniyun an sanya shi ne ga wasu mutane wanda suke ganin cewa alƙur'ani zalla kawai shi za a bi sannan kuma kowane mutum yana da iko ya karanta alkur'ani ya fassara shi da irin fahimtar shi babu maganan a nemi taimako da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen fahimtar alkur'ani to duk mutumin da yake da wannan fahimta cewa alkur'ani zalla ne kawai za a yi sannan ba a neman taimako da manzan Allah wajen fahimtar alkur'ani wannan shi ne ɗan ƙur'aniyun kuma 'yan ƙur'aniyun ɗin kala-kala ne su wasu daga cikinsu za ka ga ɗin suna yin sallah kawai suna yin sallah ne irin yadda muke yin sallah wasu daga cikinsu suna yin sallah ne kawai a tsaye mutum kawai zai tsaya a tsaye kawai ya tsaya dan wasu mintuna kawai sai ya tashi ya tafi ya idar da sallah in ka tambaye shi me kai zai ce sallah yayi me ya hujjanka sai ce kul inna ma a'idukum bi wahida an taqumu lillahi masna wa furada thumma tafakkaru kul inna ma a'idukum bi wahida kace ina muku wa'azi ne da abu guda daya an taqumu lillahi masna shine ku tsayi saboda Allah kuna ku biyu ko farada ko ɗan ɗaya sun mata tafakkaru sannan ku yi tunani wai wannan shi ne sallah an ta komo lillahi masana wa farada ku tsayi ga Allah bibbi ko ɗan ɗaya so kan za su yi sallah in ma mutum ya yi sallah shi kaɗai ko su yi sallah su biyu sannan sallah a wajensu ba a karatun fatiha ko sura sun mata tafakkaru ne sannan aika ta tunani to an yi sallah to nan mutane za ka iya tambayan su wane ne ya gaya muku suma ta shi ne waƙi mu salata kaga wayannan a sun gina sun gina ainihin hukunci da ka a cikin ƙur'ani ne aka ce muku suma ta shi ne waƙi mu salata sannan akwai wasu daga cikinsu masu cewa shi sallah ne. ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu kawai mutum na mutum na miƙewa kawai sai yayi ruku'u yayi sujada ba magana karatun fatiha ba magana karatun sura irka'u wasjudu an gane wannan ko kawai mutum ya tsaya kawai sai ya faɗi yayi ruku'u yayi sujada kuma a cikin ruku'un babu wani addu'a a cikin sujada ma babu wani addu'a ana ruku ana sujada sai a miƙe kawai ba maganar sallama to a nan wajen an yi sallah to a cikin wannan aya ina ne aka ce aka ce waki salata an ce kawai irka wasiru mu muna magana ku kawo ayan da Allah ya magana wa aqimu salata wa atu zakata kuma yayi bayanin yanda ake yin shi amma shi wancan aya ai aya ne na irka wasiru ba aya na wa aqimu salata wa atu zakata ba an fahimci wannan ai sannan wasu daga cikin su shine kawai mutum ya faɗi ya yi ruku'u shi ne ya yi sallah wa zanna dawo an na fatan nahu fastaghfara rabbahu wa karra a wa anab annabi da ya yi tsammani mun jarabe shi sai ya nemi gafara ubangiji sai ya faɗi ya yi ruku'u ya koma zuwa ga Allah fa na lahu zalik wannan shine shirewa waqi salata mu muna so ne ba su kawo inda aka ce yanda ake yin sallah yadda Allah ya ce ya ku jama'a ga yadda ake yin sallah an gani har yau abin ya gagare su to so su wannan su ne yan yun masu ganin kowane mutum yana iya karanta qur'ani in ya san larabci kawai abin da ya fahimta ya yi aiki da shi an gani suna ganin aiko manzon Allah zuwa duniya dan ya karantar da mu addini bai da wani amfani zuwan manzan Allah da rashin zuwan shi duk ɗaya ne kawai wannan shi ne fahimtar 'yan ƙur'aniyun kawai manzan Allah amfanin zuwan shi ya miƙa alƙur'ani ga mutane ya yi tafiyar ba an gane ayi. to suna nan kala kala kala kala kala masu manufofi da yawa kowanne daga cikinsu akwai yadda yake fasara ƙura'ani an gane har ma a cikin yan ma akwai yan ƙura'aniyun sufaye ma an gani sufi ne kuma ɗan ƙura'ani a ina aka samu ko mutum yana ƙura'ani kuma yana sufanci ƙura'ani zalla ne ya ce a yi sufanci an fahimta a yi a cikin shirai wannan su ne inda ya ce ɗan ƙura'ani zalla shi ne wanda bai sun ce ma wanda bai san darajar manzan Allah ba ko shi ne ɗan yun? huwa alqur'ani kace mutumin da bai san darajar annabi ba wanda yake ganin malaminsa ya fi annabi daraja amma malaminsa zai iya bayanin alqur'ani amma manzon Allah ba zai iya ba an gane wannan ko to tambayar da yayi ya ce domin jiya na ji bayani masu ratsa zuciya game da su shin ya halatta mu daina hudda da su to abin ya shafi hudda na kasuwanci kana iya yi koda da kafiri ne an gani hudda na kasuwanci wannan Allah ta'ala bai ware ma wanda zaka yi hudda da shi ba amma duk wani abin da ya shafi hudda na addini da hulɗa na abokantaka baya halatta ka yi hulɗa na addini ko hulɗa na abokantaka da ɗan ƙur'ani zalla saboda duk inda kake tafiya kana cikin tsinuwan Allah ne saboda wanda lalacewa ya kai mutumin da bai san darajar manzan Allah ba mai cewa maganar manzan Allah maganar kasu kaga wannan lalacewa ya kai gare shi ya kai ta to tambaya na biyu malam ina bukatar shawara wata ce take so na kuma ni ma ba ni da kuma ni ba ni da halin aure kuma ina da mata na gaya mata ba ni da halin aure ba ni da halin aure yanzu amma tana gani kamar ba na son ta ne kawai ni kuma ina ganin kamar ba ta yarda da ni ba ta da ni ba ne kudu sauransu to malam wani shawara za ka bani to wannan baiwa Allah da take son ka kai ma kana son ta sannan kuma gashi ka ce kana da mata amma ba ka da halin aure yanan da kana da ikon yin aure da ka ƙara kamar tun da Allah bai baka ikon yin aure ba baya halatta ku ci gaba da tattaunawa da ita babu wani alaka tsakanin saurayi da budurwa ko tsakanin bazawari da bazawara babu wani alaka sai dai aure kawai sannan kuma sai dai sallama kawai assalamu alaikum wa alaikum salam amma duk wani zama ana tattaunawa ana bata wa juna lokaci musulunci bai san da wannan ba idan ka san ba ka da ikon aure ka gaya mata gaskiya in kuma ta matsa ka ce fi gaskiya ba zan aure ki ba saboda ba ni da iko tattaunawa da ke kawai ina yaudaran ki ne ko muna bata ma kanmu lokaci ne in har zai yiwu akwai wani wanda yake da ikon yin aure kuma ya shirya gara ku je ku tattauna da shi ya aure ki saka shawarar da zan baka ka gaya mata gaskiya babu wani kwana-kwana cewa ba za ka aure ta ba yanzu don baka da ikon yin aure Allahu a'lam to sannan tambaya na na biyu ne salatul ga'ib shin ana iya yin salatul ga'ib ga wanda aka riga aka yi masa sallah a inda ya rasu abin da ake kira salatul gaib dan uwa shine ya zamanto wani bawon Allah ya rasu a wani gari mai nisa kama a ce wani bawon Allah ya rasu a Misra ko wani bawon Allah ya rasu a Ingila mu da muke Najeriya sai mu masa sallah to wannan sallar da muka yi masa shi yana can Ingila ko yana can Misra sai mu muka yi masa sallah ana kiran wannan sallah salatul ka'i an gane wannan ko to shin tambayar da yake shin ana iya yin salatul ga'ib ga wanda aka riga aka yi masa sallah to hakika ya inganta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah ga sarkin Habasha sarkin Habasha Najashi kuma ya mai salatul ga'ib lokacin da sarkin habasha ya rasu annabi ya mai salatul ga'i to wannan sallar da annabi ya masa shi sarkin habasha shi ya sanya malamai suka yi saɓani kashi uku kashin farko suka ce yin salatul ga'i shari'a ne kuma sunna ne ga al'umma ga duk mutumin da ya rasu an gane yi duk mutumin da ya rasu a ko ina yake ko an masa sallah a can garin ko ba a mai sallah a can garin ba in dai kawai ya rasu yana wani gari mu a nan wajen za mu iya masa salatul ka'ib masu wannan ra'ayi suka ce wannan shari'a ne kuma sunna ne ga al'umma ga duk mutumin da yake nesa da mu idan ya rasu za mu iya masa salatul ka'ib wannan shine mazhaba na imamu shafi'i sannan fahimta na biyu akwai fahimta na abu hanifa da imamu na malik allah ya musu rahama su suka ce wannan ya keɓanta ga najashi wannan ba a salatul ga'ib ga kowa an gane ku ya keɓanta ga annabi sannan kuma ga mutum ɗaya kawai a duniya shine najashi suka ce da a ce ana yin salatul ga'ib ga wani in ba na jashi ba kuma da a ce abun bai keɓanta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da mun gasa haifai suna ta yi salatul ga'i idan wani bawan Allah ya rasu a can nisan duniya za su mai sallah to sai zaman kuma gashi nan mutane ta haifai da yawa sun yi tafiye-tafiye sun rasu a can garuruwan da suka yi tafiya ko babu inda aka ruwaito cewa an yi salatul ga'i to sai wannan ya nuna cewa wannan sallah ya keɓanta ga annabi hususiya ne kawai nashi kuma sannan ya keɓanta gawa ga najashi shi kaɗai kawai wannan shine mazhaban abu hanifa da imamu malik sannan sai mazhaba na uku wani kauli na imamu ahmad shine bayanin da shekul islam ibn taymiya yayi a cikin majmu'ul fatawa cewa abin da yake daidai lallai mutumin da ya mutu a wani gari mai nisa wanda ba a yi masa sallah ba kamar a ce mutum ya mutu a china can wani gari wanda kafare ne kawai a garin wanda a garin musulmi ne shi ya zo ya mutu a china ba a mai sallah ba Ku shi ne yake cewa to za mu mai salatul ga'ib mu da muke nan wajen mai yasa muka mai salatul ga'ib saboda can kasar da ya mutu kasar kafirai ne kuma a wannan kasa din babu wanda za su mai sallah idan mun ji labari ya mutu a nan wajen aka gaya mana cewa ya rasu mu da muke nan zai mai salatul ga'i kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah ga sarkin habasha na jashi, an gane ku saboda shi na jashi ya rasu tsakanin kafirai shi lokacin ya musulunta amma ya ɓoye musuluncin shi ga mutanen garinsu saboda shi ne sarkin habasha idan a lokacin da ya musulunta da zai gaya musu ya musulunta za su iya kashe shi sannan za su iya kwace mulkin an gane wannan aiki to saboda aka da ya musulunta sai ya ɓoye musuluncinsa sai ya zama to yana ta yin musuluncin shi a ɓoye har Allah ya ɗauki ransa shi na jashi a lokacin da ya rasu kagare mutanen garinsa mutanen ethiopia kristoci ne su a lokacin da ya rasu za su mai ibada ne irin ibadan kristoci sannan za su binne shi irin binnewan kristoci a nan wajen babu wani musulmin da zai mai sallah irin na musulmi to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yana madina sai ya gaya wa sahabban manzan Allah cewa ba bawon Allah mutumin kirki na jashi ya rasu saka za mu mai salatun shi shine annabi ya shiga gaba sahabbai suka bi shi a baya aka yi sahu hudu aka yi salatun ga'ib an gane wannan haiti A anan wajen shi ne. shekul islam ibn taymiya ke cewa salatul ga'ib yana halarta ne a irin wannan hali na sarkin habasha wanda shi sarkin habasha ya rasu ne a kasar da babu musulmin da za su mai sallah to mu da muka ji labari ya rasu za mu mai salatul ga'ib amma idan ya rasu a ƙasa wanda muka san musulmi suna nan ko musulmi za su mai sallah ba magana a mai salatul ga'ib kama a ce da ya rasu a makka ko madina ko a ce ya rasu a sudan wanda garin musulmi ne a nan da ma an tabbatar za a mai sallah to ba a bukatar a mai salatul ga'ib a nan wajen an gane wannan ko to wannan shine amsan da imamu ahmad ya bayar ga ainihin a masu ganin cewa salatul ga'ib khususiya ne ba khususiya bane kawai manzan Allah ya yi salatar ga'ib din ne ga najashi shi kadai saboda a wannan ƙasa babu wani musulmin da zai mai sallah kuma abin da ke ƙarfafa wannan magana na cewa rashin halaccin yin salatar ga'ib ga duk mutumin da ya rasu shine lokacin da kula fa'un rashidun suka rasu abubakar da umar da usman da aliyu ai sun rasu inda salatul ga'ib ya halatta da kasashen duniya na musulmi da sun bi salatul ga'ib amma sai zama to abubakar ya rasu babu wanda ya mai salatul ga'ib umar ya rasu usman ya rasu aliyu ya rasu babu wanda ya yi salatul ga'ib a kai to sannan sauran manya-manyan sahabbai sun rasu ba mu ji labarin ayin yi salatul ga'ib ba da salatul ga'ib ya halatta da mun ji ana ta yawan salatul ga'ib a duniya an gano wannan ko to wannan shine abin da malamai suka rinjayar dangane da salatul ka'i kuma wannan shine mazhaba na mafi yawan malamai daga cikin musulmai a yau an gano wannan ko cewa idan mutum ya rasu babu wanda ya mai sallah to za a yi to irin musulmi da ake bi da zaran wani ya rasu wani babban malami ko ya sai a ta salatul ga'ib ko ta ina to gaskiya ya saba maka'ida an gane wannan ko Allahu a'lam sannan tambaya na uku ah, shin ya halatta a karanta fatiha da sura da du'a'ul istifta a sallar jana'iza ki amsa a nan wajen baya halatta a karanta du'a'ul istifta a cikin sallar jana'iza ba a karantawa amma ana karanta fatiha da sura a cikin sallan gawa an gane wani ku dalili dalili akan wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an gani zamanin manzon Allah ana yin sallah gaggawa haka nan zamanin sahabbai ba a samu cewa ana du'a'ul istifta ba amma kuma an samu ana yin karatun fatiha da sura idan muka duba cikin littafin akamul jana'iz na al'allama nasiruddin albani ya yi bayani kamar haka yana cewa sun ma ya tsarau a akibar takbira al'ula fatihatar kitab wa sura ce mutum zai karanta bayan kabbara na farko a sallan gawa mutum zai karanta fatiha da sura dalili kuwa kan wannan shine hadisin dalha bin abdullah bin auf yana cewa sallaitu khalfa bin abbas sallaitu khalfa bin abbas radiyallahu anhu ala janaza shi dalha bin abdullah bin auf yana cewa nayi sallah a bayan babban sahabin manzon Allah Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ga wata jana'iza fa qara'a bi fatihatil kitab sai ya karanta Fatiya wa sura wa jahara kuma ya bayyana hatta asma'ana har ya zama to ya jiyar da mu karatun Falon ma faraga a kansu biyadi a yayin da ya idar da sallah sai na kama hannun abdullahi bin abbas radiyallahu anhu fasa'altuhu sai na tambaye shi ala ya ce inna ma jahartu li ta'alamu ha sunna na tambaye shi dama ana karanta fatiha da sura na tambayi sahabi abdullahi bin abbas sai abdullahi bin abbas ya ce na bayyana da karatun fatiha da sura ne don kusancewa karatun fatiha da sura a cikin sallan gawa sunna ce wa haƙƙun kuma gaskiya ne wannan hadisi abu dawud a imamul bukhari ya ruwaito da kuma abu dawud a kan shi sa'annan kuma um, akwai kuma wani hadisi wanda ya ƙara tabbatar mana cewa abdullahi bin abbas ya yi sallah ya karanta fatiha da sura kuma ya ce lalle mutane su san cewa karatun fatiha da sura ga mamaci wato sunna ne shi to wannan shine abin da ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim kamar yadda ya zo a cikin bukhari sa'annan kuma sai abu dauda wato an ruwaito wannan hadisi a cikinsa to sannan shin kabbarori nawa ake yi ga jana'iza ana yin kabarori ga jana'iza kabarori hudu mafi yawan hadisai da suka zo sun nuna ana kabarori hudu ko kabarori biyar har zuwa kabarori tara da ana yi hadisai ingantattu sun zo akan wannan daga kabara hudu zuwa tara kowanne daga cikin wannan ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowanne daga cikin kabarorin mutum ya yi ya isa masa amma abin da ya fi dacewa shi ne a ringa bambantawa wani lokaci idan mutum ya yi sallan gawa ya yi kabara hudu wani lokaci ya yi kabara biyar wani lokaci ya yi shida wani lokaci ya yi kabara tara gwargwadon dai ya ringa caccanzawa a kamar yadda ya zo cikin hadisan misalin yadda ake yin du'a ul-istiftah ai du'a'ul ta kala kala ne wani lokaci mutum yayi wannan wani lokaci mutum yayi wancan wani lokaci mutum yayi wancan kamar yadda ake salatu ibrahimiyya shi ma ai istilafu tanawwu ne wani lokaci mutum yayi wannan wani lokaci mutum yayi wancan da abin da ya kama da wannan amma idan ya kama idan mutum na so ya tsaya kan guda daya to kabbara guda hudu shi yafi saboda mafi yawan hadisan da suka zo akan kabbarori sun zo ne akan guda hudu mai son karin bayani ya duba cikin ahkamul jana'is na ainihin al'allama nasiru dinin albani Allah ta'ala shi taimake mu to ci gaba da fasarar da muke yi na suratu ɗaha aya ta ɗari da biyar inda Allah ke cewa wa alunaka anil jibal suna tambayanka ya rasulallah dangane da duwatsu kafiran makka suna tambaya game da duwatsu an ce akwai tashin kiyama an ce tashin kiyama komai Allah zai halakar da shi to sai suna tambayan annabi har da duwatsu ma shin yaya Allah zai yi da duwatsu gobe kiyama manya-manyan duwatsu masu ƙarfi masu tsawo shi ne Allah ta'ala ya ce annabi ya gaya musu faƙul ka ce musu yanzu fuharabi safa lallai ubangiji na zai nike su gayan nikewa Allah zai nike su su zama to kamar fauda an gane wannan hai wataral jibala ta hasabu ha jamidatan wahiyar hiya tamurru marra sahab sun Allahi allazi kulle shai. Za ka ga duwatsu kana ganin duwatsu kana ganin su daskararru masu ƙarfi masu tsawo amma gobe kiyama fa wahiyar ta murru marar sahab za su wuce irin wucewan girgije an gane ku Allah ta'ala zai nike su nikewa su zama kamar fauda sai Allah ya sheke su sai su wuce Allah ya sheke su yadda ka san irin shekewan girgije ha faƙul yansifu ha rabbi nasafa ka ce ubangiji na zai sheke su gayan shekewa shine sai Allah ya ce sun zai allazi atqana kulli shay wannan aikin Allah ne wanda ya kyautata komai na'am fayadharuha qa'an safa bayan Allah ya sheke duwatsu fayazaruha sai ya bar su qa'an suna ainihin fako a miƙe safsafa masu sarki ai qa'an al'ardul marsa bila nabat wala bina zai basu su zamanto kamar wani irin fili wanda yake mai santsi wanda babu tsoro a ciki babu gini Allah zai mayar da su zamanto kamar tsoro a kamar ainihin ƙasa wanda yake mai laushi mai santsi wanda babu ainihin tsoro babu gini a ciki haka za su kasance gobe kiyama su nan. an gane ku ai alqa mustanqa ulma wa uh, sabsab alqar'a alkalbi huwa na ba ta fi Shi ne wanda babu shuka a cikin sa wa qila almust uh, almustawa min al-ard ka annahu ala safin wahid wato ƙasa ya zama to yi lebur. Allah zai mayar da ƙasa wannan rana ya zama to fako wanda yake yi lebur gaba ɗaya. ala safin wahid fisti waɗi zai zama to ya yi lebur a wajen daidaituwansa ƙala mujahid wal ma'ana wahid fil wa safsaf wato ma'ana ma'anansa ɗaya da wannan ƙaɗin da wannan safsaf da ana nufin filin Allah ne wanda yake mai santsi wanda yake yayi lebur sa gobe kiyama haka Allah zai mayar da ainihin duniya Allah zai ruguza ainihin gine-gine manya-manyan duwatsu da Allah zai rubuta su sai ya zama to fili gaba ɗaya babu wani ba tudu babu kwari an gane wannan ko falqa al-mawdi'ul munkashif in an ce ka shine waje wanda yake a fili kowa na ganin kowa babu inda mutum zai iya boyewa balanta ya yaje ya boye shine ka an gane ko duk duniya gaba ɗaya, a wannan rana in yi laifi kada ka yi tunanin in yi laifi za ka iya zuwa ka shige wani lungu ko ka shige wani rani ko ka hau kan tudu ko abin da ya kama da wannan a'a duniya a lokacin zai zama to ka'ani zai zama to a bayyane inda kowa na ganin kowa wasu kuma al al-mustawi al shi ne waje wanda yake yayi label kuma gashi mai laushi mai santsi to kaga yadda duniya zai kasance gobe kiyama kaga akan wannan ya kamata dan adam ya ji tsoron Allah a wannan rana in yazo da ba zai iya boye ubansa ba kamar yadda uba ba zai iya boye wa da ba mata ba za ta iya boye mijinta ba kamar yadda miji ba zai iya boye matar shi ba sannan masoyi ba zai iya boye masoyin shi ba eh? fa yazaruha qa'an safa sai ya basu suna ainihin lebur kuma a bayyane ga shi na a bayyane na la tare wala amta sannan ba ka gani a cikinta ba ka ganin wani wani wani wani karkacewa ko ba ka ganin wani ainihi wato ba ka ganin wani wani kwari ko wani tudu an gane ko babu wani waje da ya karkace sannan babu wani waje wanda yake mai tudu duk babu gaba daya ai amta babu ainihin jigawa so al al'iwaj din nan al-inqifat waje wanda yake karkatacce wal amt al-irtifa shine waje mai tudu wa kala katada iwajan din nan sada'an ba ka ganin wani tsagewa wala amta ai ba ka ganin wani jigawa ko wani tsauni a wannan waje duk gaba daya na'am يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا من ذا أو نرى نازاسي جبل ميكرا ميكرا ميبوسا الأهو ينا كرم zasu yi tabin mai kira la'i wajala babu karkacewa a in ya kira su za su ringa bin shi kawai duk inda ya fi nan za su nan da aka ce la'i wajala ai ba za su iya karkacewa su ɓoye ba su ce za su shiga wani rami ko za su hau wani tudu ko za su shiga wani kwanikwari kwari su ɓoye ta inda ba za a gansu ba a wannan rana babu wajen ɓuya. a wannan rana babu wajen karkacewa duk duniya kawai za a ringa tafiya ne bai ɗaya. yau ma izin ya tabi una ta iya laɗi wajena. a wannan rana za su ringa bin mai kira babu wani karkata a gare shi kawai inda ya bin fara a miƙe haka za su tafi wa ka sha'atil aswatu Rahman? saututtuka za su ƙanɗan da kai saututtuka za su yi shiru ga Allah mai rahama fala tasma'u illa hamsa ba ka ji kawai sai dan kukan takalmi kawai an gane wannan ai saututtuka gaba ɗaya za su yi shuru a wannan rana ba ka ji sai ainihin tafiyar takalmi to shi wannan kalma na la tasmau illa hamsa shi ne malamai suka yi magana alhams ɗin nan a sautul hafi ma'anar alhams sauti wanda yake ɓoyayye wato a wannan rana kana jin in za a yi magana ana yi ne shi ma a ɓoye wannan baya so wannan ya ji yana magana wannan ma baya so wannan ya ji yana magana ana magana ne irin magana na rada kun san idan mutum yana rada baya son wani ya ci to a wannan rana saututtuka za su yi shiru ana sauraron maganan Allah shi kaɗai kawai kuma sannan ba kwa jin komai sai sautin rada ƙalahu mujahid wanda ya faɗi wannan magana shine imam mujahid daga cikin tabi'ai shi ma ya karɓo daga abdullahi dan abbas radiyallahu an. sannan a an ibn abbas ibn abbas na cewa alkhati ma'anan wannan hamsa shine sauti wanda yake boyayye alhassan da ibn jurai suka ce huwa sautun sautu wa abin nan sautu wa qaul aqdam ha ala ba'd sautin wato tafiyan diddigi sashi akan sashi zaka dinga jin irin kafafuwa suna tafiya din nan irin karan takalma sashi da sashi a wannan rana ba a jin wani sauti sai sautin karan takalma sannan wasu ka ce ainihin alhams ta hariku shafa wal ma'anan alham shine motsawan harshe motsawan lebe da kuma harshe shine ma'anan wannan hams din yawma idhin yattabi'una da'iya la'i wajala a wannan rana za su ringa bin mai kira wanda babu karkata a gare shi wa kashatil aswatu lirrahman saututtuka sun yi shiru sun kaskanta saboda Allah mai rahama fala tazma'u illa hamsa baka jin komai sai sautin tafiyar takalma ko baka jin komai sai gunaguni ko baka jin komai sai ainihin ainihin magana na rada tsakanin juna a takaice sauti ana rage murya ne a wannan rana masu mulki a wannan rana mulkinsu ya yi ƙasa babu wani takama da sarauta masu dukiya su ma kazalika duk wani mutum da darajar shi a wannan rana zai shuru an gani saututtuka gaba ɗaya kowa ya yi shuru kawai yana sauraron waye yana sauraron Allah na'am yawma idin la tanfa'u shafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla a wannan Shi ne ranar da Allah ke cewa limanin mulkul yau yau mulki na waye Allah ke tambayar duniya gaba daya masu sarauta gaba daya suna tsaye a gaban Allah subhanahu wata'ala masu dukiya suna tsaye a gaban Allah Allah zai tambaya yau mulki na waye kowa da kowa zai shiru. Allah shi kadai ne zai bada amsa Allah shi da kanshi zai ce lillahi alwahidul qahhar ga Allah shi kadai alwahid makaɗaici wanda yake marin jayi to yau mai zan a wannan rana latin fa'u shafa'a ceto baya amfani illa man azila lahur rahman sai dai wanda Allah ya ba izini in kaga mutum yayi ceto a wannan rana Allah ta'ala shi ya ba shi izinin yayi ceto din wa radiya lahu qawlan kuma ya yadda masa da wani magana kenan sharuɗa guda biyu ake bukata kafin mai ceto ya yi ceto sannan kafin wanda za a ceta shi ma a cece shi illa man azina lahu rahman sai Allah ya bashi izini ya yi ceto a wannan rana babu wanda yake da mulki ko wanda yake da iko da zai zo ya ceci wani mutum in ya shiga wutan jahannama ko kuma ya ceci wani mutum in za a shigar da shi wutan nama. ko ya ceci wani wanda yake cikin tsanani yana so a yi mishi hisabi babu wanda zai iya dumfaran Allah a wannan ranar ya ce zai yi ceto sai in Allah ya bashi izini kowa yana jin tsoron Allah a wannan ranar an gano wannan aiki tun da mutane kowa fa ya yi shuru ba mai iya yin magana a gaban Allah masu yin magana ma suna magana ne da rada to kana ganin mutanen da ke cikin wannan hali na tsanani su ne za su zo gaban Allah ce ya Allah mun zo mu ceci wani ba zai yiwu ba irin halin da aka shiga ciki a wannan ranar na tsanani da kuma ainihin firgici yau ma izin latan fa'un shafa'a a wannan rana ceto ba zai amfani ba illa man azina lahu rahman sai dai wanda Allah ya ba izini wa rabiya lahu qawlan kuma Allah ya yadda masa ga magana wane ne kuke ganin Allah zai ba izini kuna ganin Allah zai ba mushriki izini kuna ganin Allah zai ba dan bid'a izini Allah zai ba mutumin banza izini wa Allah zai ba izini Allah zai ba da izini ga musulmi ahlus sunna mutumin kirki domin shi mutumin da ya zo yana aikata shirka dama ba shi da wata alaka da Allah subhanahu wata'ala mutumin kuma da yake aikata bid'a shi ma kanshi ya san cewa yana da karancin alaka da Allah saboda dan bid'a abokin kafiri ne shi daga babu yadda za dan bid'a ya zo ya dumfari Allah shi ma yana ta kanshi ne yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhillillah ranar da wata rai ba ta mallakan wani abu ga wani rai al'amari a wannan rana yana gawa yana ga Allah Allah ta'ala shi ke ba da umarni a yi kaza kada a yi kaza idan ka ga wani ya yi ceto Allah ne zai nuna wane ce wane je ka ceto wane sannan kuma sai Allah ya yarda da shi ga magana shin wani irin magana ne kuke ganin magana da ya fi cancanta Allah ya yarda da shi ga mutum wani magana ne ya fi cancanta Allah ya yarda da shi ga mutum shi ne kalmar shahada ai babu wata kalma mai daraja kamar wannan kalma ɗin kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yace abdalu ma qultu ana wan nabiyuna min ba'd la ilaha illallah fiyayyen abin da na tawa faɗa da ni da annabawan da suka zo bayana shine la ilaha illallah babu wata kalma babu wani zikiri mai daraja kamar kalmar la ilaha illallah ta da haka sai idan Allah ya yarda da kalmar shahada mutum sannan zai yi ceto Ke da mutanen da ke bokanci Allah zai yarda da kalmar shahadarsu mutanen da ke ƙungiyar asiri mutanen da ke tsafi Allah zai yarda da shi Allah ba zai yarda da shi ba mutanen da ke yin sujada ga wani Allah mutanen da ke daga murya su kira shehu ko su kira waliyi suna neman taimako da shi ko suna neman agaji da shi mutane da ke yanka dabba da sunan shehu ko sunan waliyi ko sunan mala'ika in mutum zai yanka dabba bai ko yanka dabba ya kira sunan Allah sai ya kira sunan shehu ko ya kira sunan waliyi ko in zai yanka sai yanka da sunan annabi shin dabbar da aka yanka aka kira sunan wani Allah yaya matsayin wannan dabba a ce a yanka dabba a kira sunan annabi a ce bismi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun gare duk duniya gaba daya babu mai daraja kamar manzo ko sai a yanka dabba da sunan manzo ya sunan wannan dabba sunan wannan dabba bushi wani irin dabba ne ake ci shine dabban da aka kira sunan Allah bismillah qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bi zalika umirtu ana awwalul muslimin kace lallai sallata wa da ibada ta ta yanka wa mahayaya da tsarin rayuwana wa mati da na mutuwa na lillahi rabbil alamin duk sun tabbata ne ga Allah ubangiji talikai la sharika la Allah ba shi da abokin tarayya a wajen sallata a wajen ibada ta ta yanka a wajen rayuwata da mutuwa na Allah ba shi da abokin tarayya wa bi zalika umir da wannan aka umurce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon mai mika wuya yanzu in mutum ya zama to yana kiran kanshi musulmi yana sallah yana azumi yana yana zakka amma in zai yanka dabba zai yanka dabba da sunan wani wanda ba Allah ba to wannan dabba da aka yanka a mushi shi kuma wanda yanka dabba ya kira sunan wani Allah ya bauta ma wannan wani Allah ya yi shirka domin yanka ibada ne da sunan Allah kawai ake yanka inna a tsaye na kalkautar fasalli lirwa bika wani ha Allah yake lalle mun ba ka alkhairai masu yawa ka yi sallah da sunan ubangijinka kuma ka yanka dabba da sunan ubangijinka an gane wannan aiki sannan neman tsari da mutum zai nemi tsari da aljanu ko ya nemi tsari da ainihin ainihin bala'iku ko ya nemi tsari da annabawa ko ya nemi tsari da waliyai sai kuma ya zo gobe kiyama zai iya ceton wani an ce sai Allah ya yarda da maganarka sannan za ka yi ceto gobe kiyama in yi zamanto kana da ƙurƙushi na shirka tare da kai na bautan wani Allah kana neman tsari da wani Allah kana neman ceto wajen wani Allah kana neman agaji wajen wani Allah kana sujada ga wani Allah kana ruku'u ga wani Allah to duk wannan gaba ɗaya zama kana neman wani abu wajen wani Allah to gobe kiyama ba ka daga cikin wanda za su yi ceto kafin mutum ya yi ceto sai Allah ya ba shi izini sannan kuma na biyu sai Allah ya yarda da shi ga magana wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun wa'annan da suke kiran koma bayan Allah ba sa mallakar ceto illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun sai dai wanda ya shaida da gaskiya alhali suna sani kenan sai mutum yayi kalmar shahada da gaskiya sannan kuma ya zamanto ya fahimci ma'anan kalmar shahada amma mutum kullum yana kalmar shahada ko sau miliyan yake kalmar shahada amma kuma aikin shi ya saba ma abin da yake faɗa yaya shin zai ceto gobe kiyama ba zai ceto ba shine abin da Allah yake gaya mana a nan wajen in kaga an cece ka ka zama to kai musulmi ne kai ana ceton musulmi ko da mai sabon Allah ne an gano wannan aiki sa'annan kuma ya zama to Allah ya yarda da wata magana taka sannan shi ma wanda zai yi ceton sai Allah ya yarda da shi Allah ya yarda da wata magana tashi sannan Allah ya ba da izini ya zo ya yi ceto ba shi da iko kawai zai yi ceto ba tare da izinin Allah ba yau ma izin lata kawo shafa'a illa man azina lagun rahman wa radiya lahu qawlan a wannan rana ceto ba shi da amfani ba zai amfani ba sai dai wanda Allah ya bashi izini kuma ya yadda da ke yadda masa ga magana na'am يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم Allah yana sane da abin da ke gaba gare su da kuma abin da ke baya gare su Allah ya san abin da zai faru nan gaba duk wani abin da zai faru nan gaba kafin ya faru Allah ya san da shi sannan kuma Allah ya san abin da ke baya abin da ake tunanin ya riga ya faru abin da zai faru nan gaba da abin da ya riga ya faru an bashi a baya ta Allah ya san da shi wala yuhiduna bihi ilma ba sa iya kewaye Allah ga sani an gane Allah ta'ala yana kewaye dan adam ga sani babu abin da Allah bai sani game da dan adam ba amma shi dan adam ba zai iya kewaye Allah ga sani ba a ce ya san Allah ciki da waje ba zai yiwu ba amma Allah ya san ka ciki da waje an gane ko. shi ne irin fassarar da ahalus sunna suka yi raddi ga mutazila ƙarƙashin ayan nan na la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wannan aya mutazilawa suke cewa idanuwa ba sa ganin Allah amma Allah shi ke ganin idanuwa suka ce da wannan aya kenan ba a ganin Allah gobe kiyama sun kafa hujja da wannan aya la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar idanuwa ba sa ganin Allah Allah ke ganin idanuwa suka ce wannan aya nasi ne cewa gobe kiyama duk imaninka ba za ka ga Allah ba gobe kiyama ba amma Allah zai ganka shine sai ahlus sunna ka ce wannan aya ba shi da alaka da da ainihin kore ganin Allah gobe kiyama fassara shi akan cewa ba a ganin Allah gobe kiyama da wannan aya kuskure ne an gane dai su ahlus sunna ka ce wannan aya ma shi ke nuna mana cewa ma za a ga Allah gobe kiyama kaga zurfin ilimin ahlus sunna su mutazila sun ce wannan aya yace ba za a ga Allah ba ahlus sunna kuma sun ce wannan aya ke nuna za a ga Allah aya ɗaya baki bugawa kai shi ne sai ahalin suna ta ce so abinda ya sa muka ce wannan aya yana nuna za a ga Allah gobe kiyama shi ayin cewa ya la tudrikul absar idanuwa ba sa riskan Allah wa huwa yudrikul absar amma Allah ke riskan idanuwa ma'anar idraki a larabcin an idraki shine an-nazaru wa ziyada shi idraki gani ne har da ƙari gani hadda ne kari ma'anan wannan wato idanuwa ba sa riskan Allah amma amma wato lasirin rikul amsar idanuwa ba sa riskan Allah amma Allah ke riskan idanuwa kenan idanuwa suna ganin za su ga Allah gobe kiyama a baba za su riske shi ba idanuwa za su yi mai za su ga Allah gobe kiyama amma ba za su riske shi ba akwai bambanci tsakanin la tarahul absar da la tudrikul absar ko la tanzuru ilayhi al-absar da la tudriku al-absar in kana so ka san bambanci lokacin da fir'auna da rundunansa suka bi mutanen annabi Musa an gane ko da suka bi su ai Allah ya ba mu labarin lokacin sun bi su za su kamo su me Allah ya ce mana falam ma tara aljama'ani qala ashabu Musa inna mudrakun falon matara aljama'a ne a lokacin da jama'a biyu suka ga juna mutanen annabi musa suna gudu mutanen fir'auna suna bin su akan doki ya to mutanen fir'auna sun kusan kamo annabi musa da mutanensa shi ne allah yake gaya mana falon matara aljama'a ne a yayin da jama'a biyu suka ga juna kaga anan sun ga juna ko Ƙana ashabu musa inna mudrakun sai mutanen Musa suka ce ya Musa inna la mudrakun lalle mu za a yi idrakin mu lalle mu za a riske mu kenan anan wajen an gansu amma ba a yi ba amma ba a riske su ba sai suna gaya wa Musa ba an gan mu ba mun ga juna yanzu abinda ya rage mai shine su cin mana ashe kana iya ganin mutum ba yi idrakin shi ba yaya ake ganin mutum ba yi idrakin shi ba shine yanzu mutum yana ganin wata amma yana idrakin wata kowa daga cikin mu wata ya fito musamman wata ya kai kwana goma sha biyar kowa na ganin wata amma ka riske shi ya ake riskan shi a ce mutum ya ma wata ganin kwakwaf da irin girman wata din da hasken shi da komai nashi a ce ka mai ganin kwakwaf shine kai ka idiraki an gane shi wata ganin shi muke ko idirakin shi rana fa muna ganin rana amma ba ma idiraki ai shine manzan Allah yake cewa inna rauna Rabba kuma yawon qiyama kama rauna haza sham lalle ku za ku ga ubangijin ku gobe kiyama kamar yadda kuke ganin wannan ranar ko yadda muke ganin rana haka za mu ga ubangiji me mana yadda muke ganin rana muna ganin rana amma ba ma ba ma idrakin shi haka nan za mu ga ubangiji gobe kiyama amma ba za mu yi idrakin shi shine abin da ake nufi an fahimci wannan ko to kaga wannan shine ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bihi ilma ai ba za su iya idrakin Allah ba an gane Allah ya san abin Allah ya san abin da ke gaba ga mutane da abin da ke baya gare su abin da zai faru nan gaba da abin da ya riga ya faru Allah ya san da shi sannan ko mutane ba za su iya kewaye Allah da sani ba a ce sun yi wa Allah sani da kwakwaf sun yi idrakin Allah ba zai yiwu ba an gane wannan ai kenan Allah wata ala babu abin da bai sani ba amma mu kuma muna iya riskan iya abin da Allah ya so mu sani ne game da Allah kamar Allah wata ala mun san cewa Allah ya daidaita kan al'arshi amma shi muna riskan daidaituwa Allah kan al'arshi mun san Allah yana saukowa saman duniya saukowa irin nashi wanda ba irin na halitta ba amma muna rinkan irin yanayin saukowa Allah sai dai kawai mun yadda yana saukowa amma ya yake saukowa wala yuhidu na bihi ilma ko mun san Allah yana magana amma ya magana Allah yake shi muna idraki magana wala yuhidu na bihi ilma mun san Allah yana da hannu irin nashi wanda ba irin na halitta ba yana da fuska irin nashi wanda ba irin na halitta ba to amma hannun da fuska shi daidai da na halitta ne wanda yace daidai da na halitta yayi rida ko amma mun tabbatar da duk abin da Allah ya tabbatar wa kanshi mun tabbatar masa abin da Allah ya kore ba kanshi mun kore abin da Allah ya shiru mun yi shiru amma muna muna riskan iya inda Allah ya tsayar da mu ne ba ma iya wuce iya inda Allah ya tsayar da mu shine ma'anan ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wala yuhiduna bihi ilma wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa mutane ba sa iya kewaye komai na ilimin Allah sai iya da Allah ya so su sani kawai an gane ku na'am وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما to a wannan rana wa anatil wujuhu lil hayyil fuskoki a wannan rana suna tsakanta ga Allah wanda yake rayayye mai dogaro da kansa mai tsayuwa da kansa Allah alhayyu ne wa tawakkal ala hayyil ladzi la yamut ka dogara ga Allah rayayye wanda baya mutuwa sannan alqayyum wanda ya dogara da kansa yana tsaye da kansa bai dogara da sauran halittu ba sauran halittu sun dogara da shi shi ne ma'anan alkayyum an gane wannan ai Allah subhanahu wa ta'ala wadatacce ne duk duniya gaba ɗaya babu wanda yake da cikakken wadata sai Allah amma ɗan adam yana da wadata takaitacciya wato wadata na ɗan adam ana kiran shi algina al-mutlaq algina al wadata ne wanda yake muƙayyada tana da iyaka in mutum mai sarauta ne za ga sarautar yana da iyaka yanzu shugaban ƙasar najeriya ba shi da iko da ghana ba shi da iko da Niger, ba shi da iko da sauran garuruwa iya ikon shi kawai najeriya a najeriya ma akwai abin da yake so ya zartar ya gagare shi haka ne ko duk shugabancin shugaba akwai abin da yana so ya zartar a ƙasar ra'ayin shi ne amma dole ya haƙura har ya gama mulki ba zai iya zartar da shi ba an gane wannan ko to kaga ashe shugabanci yana da biya in an ce mutum yana da mulki ko shugaban ƙasar america ne da ingila inda ake ganin sun kai intaha wajen ƙarfi su ma akwai abin da suke so su zartar bai yiwuwa suna so su zartar da wani abu a ƙasashensu suna so su zartar da shi a duniya an gane ku amma wannan abin ya fi karfin su Allah ya hana amma Allah subhanahu wata'ala al-qayyum ne shi Allah tsayayye ne yana dogaro da kanshi babu abin da ke gagaran Allah subhanahu ala. Hmm? a wannan rana wa anatil wujuhu lil fuskoci fuskoki a wannan rana za su kaskanta su kankan da kai ga Allah wanda yake rayayye mai tsayuwa da kanshi wa ƙarƙa ba man hamala zulma hakika duk mutumin da ya ɗauki zalunci a wannan rana hakika ya tabe wanda ya zamanto ba shi da wani aiki sai dai ya zalunci in ma zalunci babba ko zalunci karami zalunci babba shine shirka inna shirka la zulmun azim akwai zalunci mutum ya zalunci dan adam ya kwace mishi haƙƙin shi to a wannan rana duk mutumin da ya zalunci wani in ma zalunci babba ko zalunci wanda yake shirkun azga'a zulmun azgar to a wannan rana ya tabe tunda a wannan rana ba shi da wani iko sai yanda Allah ya da shi yau ma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idzin lillah an ce lokaci yayi za mu kai insha Allah sai Allah ya kai mu wa laka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إليك